This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Asabar biyar ga watan Oktoba na shekarar da da ashirin hudu Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce har yanzu Isra'ila bata yanke shawarar irin martanin da za ta maida kan harin da Iran ta kai mata ba. mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta gana da wani rukunin amurkawa 'yan asalin kasashen larabawa a michigan ukraine ta ce tana da hujjoji da ta tattara na yadda aka kashe bursunonin yakin kasar ukraine su uku. kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau ne aka gudanar da zaben shugabannin kananan hukumomi a jihar rivers da ke kudancin najeriya duk kuwa da turka-turkar da aka fuskanta kafin ranar zaben sannan yayin da a yau ne ake bukukuwan ranar malamai ta duniya wanda majalisar ɗinkin duniya ta ware ƙungiyar malamai a jamhuriyar nijar ta ce matsalolin tsaro da ake fama da su a wasu yankunan ƙasar sun haifar da koma baya a fannin ilimi a 'yan shekarun nan Kamar kowace ranar Asabar yau ma muna tafa da shirin a dawo lafiya. Baya ga haka kuma muna tafa da kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta imel. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da yamma ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce har yanzu Isra'ila bata yanke shawarar irin matanan da za ta da kan harin makami mai linzami da Iran ta kai mata ba, ya kuma kara da jan hankalin Isra'ilan da kada ta ce za ta kai hari kan cibiyoyin man Iran. Shugaba Biden ya shaida manema labarai a yayin wani taron manema labarai a fadar White House cewa Isra'ila bata kammala cimma matsaya ba game da matakin da za ta ɗauka akan harin da Iran ta kai mata. Ya kara da cewa yana sa ran tattaunawa da jami'an Isra'ila a duk lokacin da suka kintsa. Shugaba Biden ya ce in dai da shi ne zai yi tunanin wani abu daban amma ba kai hari kan cibiyoyin man Iran ba. a yammacin alhamis ne dai irin ta harba makamai masu linzami irar ballistic guda 200 cikin isra'ila wani lamarin da ya zafafa rikicin tsawon shekara guda da ke tsakanin isra'ila da bangarorin mayakan da iran kimara baya sojojin isra'ila sun yi nasarar dakile da dama daga cikin makaman da taimakon dakarun ruwan aminiyarta amurka mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta gana na dan wani lokaci da wani rukunin amurkawa 'yan asalin kasashen larabawa a flint na michigan a jiya juma'a da nufin samun goyon bayan al'ummomin da suka kullaci irin rawar da amurka ke takawa a yakin da ake yi a gaza da ya faɗaɗa zuwa lebanon kwamitin yakin neman zabenta ya faɗa cikin wata sanarwa cewa mataimakiyar shugaban ƙasar ta ji ta bakin al'ummar kai tsaye game da yadda suke kallon zaben da kuma tashin hankalin da ake yi a gaza da lebanon sanarwar ta kara da cewa haris ta bayyana ta kan irin halin kuncin da al'ummar gaza ke ciki ta kuma tattauna kan irin kokarinta na ganin kawo ƙarshen yakin tare da kauce ma ɓallewar yaƙi a yankin a game da labanin kuwa haris ta bayyana damuwa kan lamarin farar hula da ake kashewa tare da jikatawa, da ma waɗanda aka raba da muhallansu inda ta jaddada ƙudurin gwamnati na yin amfani da diplomasiya wajen magance matsalar domin cimma zaman lafiya da bayar da kariya ga farar hula Ukraine ta ce tana da hujjoji da tattara masu alaka da yadda aka kashe bursunonin yakin 'yan kasar ta Ukraine su 93 cewar wani jami'in tsaro da aka ɗora alhakin binciken laifuffukan yaƙi masu alaka da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Yuri Bolostov wanda ya jagoranci sashen kula da binciken laifuffuka da aka aikata a yaƙi da ke ofishin babban mai gabatar da ƙara ya fitar da adadin na baya-bayan nan a yayin wata fita kai tsaye a kafa talabijin a ranar 4 ga watan oktoba nan Belotsov ya shaida wa Yadinif Nafiani wata kafar yada labarai da ta hada tashoshin talabijin din Ukraine da dama cewa a yanzu suna da bayanai dangane da mutuwar 93 daga cikin sojojin da aka kashe a filin daga. Belotsov ya ce kimanin kashi 80 daga cikin ɗari na kisan da aka yi an yi shi ne a bana. To amma adadin waɗanda aka kashe ɗin ya fara ƙaruwa ne tun a watan Nuwamba a lokacin da aka samu mummunan sauyi game da yadda dakarun Rasha suka riƙa yi wa sojojin yaƙin na Ukraine. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To Madalla, an jima kaɗan Hauwa Sharif za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu shiga babin rahotannin namu. A yau ne aka gudanar da zaben shugabannin ƙananan hukumomi a jihar Rivers da ke kudancin Najeriya. Duk kuwa da turkatarkar da aka fuskanta kafin ranar zaɓe inda aka samu hukunce-hukunce daban-daban daga kotuna a kan zaben. Sannan haka kuma an jefa wani abu mai fashewa a hedikwatar jam'iyyar APC a jihar. wakilinmu na yankin niger delta lamida abubakar sakkwato ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton tun da misalin karfe tara na safiyar yau ne dai al'ummar jihar riba suka fito kwansu da kwarkwatarsu domin kada ƙuri'arsu a zaben shugabannin ƙananan hukumomi da ke wakana a halin yanzu duk kuwa da turka-turkar da aka samu a baya na rashin amincewar wasu bangarori na jam'iyyu daban-daban a zaben kawo yanzu dai hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar taribas ta ce an yi nisa a zaben na yau sai dai kuma matsaloli da aka samu musamman na jinkirin kai kayayyakin aikin zaɓe a wasu ƙananan hukumomi da ke cikin ruwa sakamakon rashin tsaro gama abinda wasu 'yan jihar taribas ke cewa bayan kada kuri'arsu Even as I speak with you now, eh, in front of the chairman of Obiakpo, the SCT ministers local government. Wannan tana cewa ne sunana Tami Okolo ta ce zaben kananan hukumomi yana gudana a jihar Rivers cikin kwanciyar hankali kuma yanzu da nike magana da kai ina mazabar ministan babban birnin tarayyar Abuja a karamar hukumar Obiakpo. duk da cewa dai babu jami'an tsaro a yayin zaɓuɓɓukan amma abubuwa na tafiya da kyau shi ma wani ɗan jihar ya ce Well, for now, I am in the rack center in Beneme. Everywhere is peaceful. Yana cewa ne sunana Bari Bule Apo yanzu da nike magana da kai ina mazaɓar eleme kuma kawo yanzu zaɓe na tafiya ba wani tashin hankali kowa na zuwa ya kada kuri'arsa kuma ni ma na kada kuri'ata shi ma wannan dan jihar Rivers ne ya ce yana cewa ne sunana Paul Kubani ya ce kawo yanzu ba maganar zaɓe a jihar Rivers domin kuwa kotu ta yi nata aiki ta ce ba za a yi zaɓe ba a jihar Rivers mu da muke goyon bayan minista yansan Muke mun san yau ba zaɓe domin bin umarnin kotu zaben dai na ƙananan hukumomi a jihar Rivers da ke fuskantar kalubale da dama musamman tsakanin bangarorin gwamna simini layi fubara da kuma ministan babban birnin tarayyar abuja yansan moke tun jiya aka yi ta samun tashe-tashen hankula inda rahotanni ke nuna cewa halba wasu abubuwa masu fashewa a hedikwatar jam'iyyar apc da ke jihar taribas inda bayanai suka nuna an samu jikkata kuma na tuntubi mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar taribas amma dai bata dauka ba sai dai kuma a wani sako da aka aike wa manema labarai rundunar 'yan sandan jihar Rivers ta ce ba za ta bada tsaro ba kuma ba za ta bada jami'anta ba a yayin zaɓuɓɓuka sakamakon bin umarnin kotu kawo yanzu dai ko menene dokar ƙasa ta ce dangane da wannan turka-turka barista sadau garba wani lauya ne mai zaman kansa a najeriya in aka ce akwai umarnin kotu kada a yi abu so ya kamata a dakatar da abin nan in baka yadda da, umarnin kotu ba ne to kana ka koma kotu ka kalubalanci wannan oda da ta bayar ko kuma ka ɗaukaka kara. yan bangar siyasa da jama'ar gari su ne suka maye gurbin jami'an tsaro a yayin zaɓuɓɓukan na ƙananan hukumomi a jihar taribas ko a jihar akwa ibonde da ke yankin na niger delta ana gudanar da irin wannan zaben na ƙananan hukumomi. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya. A gaida Lamido Abubakar Sokoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya kuma ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa a Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya. wata kotu a minsk ta ɗaure wasu mutane sama da goma a gidan kaso na shekaru da suka kama daga biyu da ashirin da biyar bisa laifin agazawa abin da belarus ta kira da ta'addanci a wani sansanin soji da ke wajen babban birnin ƙasar a bara A watan Fabrairun bara ne wani rukunin masu adawa da gwamnati ta Belarus suka ce sun harba wani a tsabibin jirgin leƙen asirin soji mallakar Rasha a wani harin jirgi mara matuƙi a sansanin. Rasha da Belarus dai sun yi watsi da batun cewa kanzan kurege ne inda gidan talabijin na Belarus din ya rika nuna wasu hotuna da ya ce jirgin leƙen asirin ne kirar Bari A50 da aka gani ba tare da wani ƙwarzani ba. mako guda kafin nan minks ta ce tana tsare da wani dan ta'adda tare da wasu mutane sama da ashirin da aka hada baki da su da laifin kokarin yin kafar angulu a sansanin sojin saman rasha A ranar Asabar ɗin nan Pakistan ta ce masu tada kayar baya sun yi kwantan bauna kan wani jerin gwanon motocin sojoji da ke tafiya cikin dare a wani yanki da ke kan iyaka da Afghanistan da ya yi sanadiyar mutuwar akalla sojoji shida da ya haɗa da wani babban soji. An yi kwantan bauna ne a arewacin Waziristan wani tsohon muhimmin yanki ga Tahrik el Taliban Pakistan ko TPP da duniya ke wakallon kallon kungiyar ta'addanci. wata yar takaitacciyar sanarwar soji ta ce an kashe shida daga cikin maharan a yayin musanyen wutar da aka yi an gano cewa wasu mayakan wata kungiya da ake cewa karwaji mai alaka da ttp din ne suka kai harin majiyoyin tsaro daga sassa da dama sun tabbatar wa muryar amurka cewa musayar wutar da aka yi ya raunata akalla sojojin pakistan su 22 Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu je ga Nijar. inda a yau biyar ga watan Oktoba ake bukukuwan ranar malamai ta duniya wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware da nufin ƙarfafawa malamai gwiwa a ayyukan ilmantar da al'umma. A bana ranar ta zagayo a wani lokaci da malaman makaranta a jamhuriyar Nijar ke fama da tarin matsaloli masu nasaba da yanayin rayuwa yayin da a yankuna daban-daban ana fuskantar matsalolin tsaro da masu ta da ƙayar baya ke yi wa malamai barazana. wakilin murya amurka sulamin mun barma ya aiko mana da wannan rahoton ranar malamai ta duniya da ke matsayin wani lokacin bitar halin da malaman makaranta ke gudanar da ayyuka na zama wata damar jin ta bakinsu a game da yanayin rayuwar da suke ciki don magance na magancewa a kuma inganta abin da ke bukatar gyara taken ranar ta bana shine a baiwa muryoyin malamai mahimmanci sai dai karancin albashi da rashin samun sa a kan lokaci na daga cikin matsalolin da ke addabar malamai a yanzu haka a Nijar. To sunana aisha Bubakar malaman makaranta ce a ce an biya ka shika dari a wata. To shika dari ma kan ka same su sai zuwa wajen goma da wata wani bi har zuwa ma sha biyar. kuma kan ka samu kuɗin nan masu haya sun matsa maka ga wuta ga ruwa ga yara akwai rashin lahiya abincin ma da zaka ci kai dai ba a zancen dai ka samu abinci mai lahiya mai gina jiki matsalolin tsaron da ake fama da su a wasu yankunan wannan ƙasa abu ne da ya haddasa koma bayan sha'anin ilimi a 'yan shekarun nan duk da matakan da hukumomi ke ɗauka cikin mawuyacin hali ayyukan karantarwa ke gudana Malam Sharif Isuhu shine sakataren kungiyar malamai ta Sinasab. Malaman makarantu suna cikin haɗari sosai. Wanne mafi yawanci cikin yankunan nan kake ganin suna samun kalubale iri-iri da barazana. In ka cikin shekarun da suka wuce mun kirga malaman makarantu da dama da suka rasa rayukansu cikin wannan haɗurrukan tashin hankali da tsaro cikin yankunan nan wa'ansu kuma sun samu rauni wa'anda ma wa'ansu habba za su iya ci gaba da aikinsu na malaman makarantu ba in ka dibi yankin talibiri kadai kusa da makaranta dubu suka rihe yara biya adadi ba su zuwa makaranta. Sama da kashi 80 daga cikin ɗari na malaman makaranta 'yan kwantaragi ne. A baya gwamnatin wannan ƙasa ta yi alkawalin shigar da wani rukuni na malaman a sahun ma'aikatan dindindin da nufin inganta sha'anin ilimin boko. sai dai shiru kake ji dalili kenan gamayyar kungiyoyin malamai ta dinamik ta shiga yunkurin da hukumomi daga barci a taron manema labaran da suka kira karan farko kenan bayan juyin mulkin watan yulin bara Malam Lawali Isufu shine magatakardan kungiyar malamai ta Sinan. Akwai malaman karanta da sun yi yan hajjin da ya yi shekara ashirin wasu shekara talatin biyar sun sai kai ma eh, ritaya amma ba a doke su ba kuna suna ke kenan abu bai kamata ba ya kamata a tsaya a daidaita wannan sahu eh, akwai wannan yan alawus alawus da da wasu incidents financier su ma muka ce ya kamata a ce an haɗa mana an fara biyan su kuma a kwatanta mana kakane za tsara a biya su a ranar 28 ga watan oktoba ne ya kamata a koma makaranta bayan kammala babban hutu gamayyar dinamik na gargaɗin gwamnati ta yi amfani da ɗan lokacin da ya rage don warware dukkan wani kulli sakataren kungiyar sinapses jariri labo jigo ne a wannan haɗaka. gwamnati in ya sha mu haka hawaye ba matsala amma muka gani kuma ta tashi ta shina a hawainiya ne kenan muke ganin su dole abin da ba mu sosai mun amma ga yanzu dai ba mu da wani niyyar mu ta yajin aiki mu ta da jijiyoyin waya. a wata wasikar da ma'aikatar kwadago ta ƙasa ta aikewa kungiyoyin kwadago a ranar alhamis ɗin da ta gabata hukumomi sun buƙaci jagororin ma'aikata su hallara a taron tattaunawar da za a yi a makon gobe da kwamitin ministoci mai alhakin sulhunta bangaren gwamnati da na ma'aikata sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma kada dai a manta ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a da yaushe za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga baba Yakubu makeri da shirin mu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai mai da hankali ka cokar ne akan ranar sufurin jiragen ruwa ta duniya wadda ta kama ranar 26 ga wannan watan Satumba. Najeriya ta bi sawun sauran kasashen duniya wajen faɗakar da masu bin sufurin ruwa wurin gudanar da zirga-zirga. dai rahoto da musamman da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya haɗo mana. Hukumomi a Najeriya sun yi amfani da ranar kula da harkokin sufurin ruwa ta duniya. Domin faɗakarwa game da yawaitar samun haɗurran kwale-kwalen jiragen ruwa a ƙasar. A ranar 26 ga kowane wata na Satumba ne dai, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin nazari a kan harkokin sufurin ruwa a duniya. A Najeriya ana tafka asarar rayukan jama'a da kuma asarar dukiya ta miliyoyin naira a sakamakon haɗurran jiragen ruwan kwale-kwale a sassan ƙasar. Shugaban kungiyar direbobin jiragen ruwa da masu kamun kifi a jihar Niger, Honorable Attahiru Bawa, ya ce ya yi farin ciki da wannan rana, amma kuma lokaci ya yi da za a ce, Najeriya ta bi sahun ƙasashen duniya musamman na Turawa. wajen daina yin amfani da jiragen ruwan kwale-kwale da ake kerawa da katako kamar in ka duba lokacin da kakanninmu muka same su a tudu ma a kan hanya motocin da ake amfani da su motocin katakaiya ne kuma yanzu ba za a ga motan katako ba tun da gwamnati ya sa ido da kuma gwamnati ya kyalin ruwa wanda muka ci ma kakanin suna using suna amfani da shi shine katako kuna so ma a daina kuna so a daina amfani da kwale-kwale na kata mu muna bukata haka nan in za in samu in dai za a samu haka nake so gwamnati ya yi cire katakai a bisa ruwa ya dawo mana da jirgin a gefen hun kamar direbobin wa'annan kwale-kwale suna yin obalodi da tafiya cikin dare da sauransu ku me kuke yi na shawo eh to alhamdulillah shi yasa mu muka duba mu ce kamata mu kafa kungiya wannan kungiya ya yi collaborating da gwamnati san gwamnati na iyaka kokarinsa yadda za a tsare wannan abubuwa amma babu wani kungiya wanda zai ma mutanensa magana su sa ido kowane lokaci to mu kungiya mu na nan mu itanadiya tsare mu da yake dole mu ga mutum ya doka overload mu soke shi mu hana abin da ya kamata jirgin shi ya doka sai mu yadda ya doka. Shugaban hukumar kula da garuruwan da ke da tashoshin samar da lantarki a Najeriya wato Hyperdeck Alhaji Abubakar Sadiq Katukan Yawuri ya ce a ƙoƙarinsu na faɗakarwa ne suka yi amfani da wannan rana domin raba jiragen ruwa na zamani guda talatin da uku ga al'ummomin da ke zaune a gabar koguna. ya tabbatar da kira da muke yi ga wayanda ke harka da sha'anin ruwa sai amfani da jirage da ke da lahiya da kuma ke rage hatsora a wayannan jiragen katako da ake amfani da su da suka to suna saurin hujewa sai su lalace kuma su ke yawan kawo hatsari a shine dalilin da ya sa muka ga kira kira da muke daga gononin su saya to mu hara saye mu bayar a gani mun tabbatar da wannan zai ja karfin gwiwa ga su gwamnatoci domin su kawo shi su ma mun raba da guda talatin da biyar ne ga jihohi goma a tara saboda akwai jiha guda da ba su zirga-zirgar ruwa cikin wayannan abin nan din ko mun raba su ne daidai bukatun wayannan jihohi da al'ummomin da ke amfani da zirga-zirgar ruwa eh. wasu matakai ko kuma dokoki da kuka sa ga masu amfani da wannan jirage eh kwarai da gaske kuma kowace jihohi za su zauna su tsara dokokinsu wanda zai yi daidai da bukatun mutanen su wannan rana ta kula da harkokin sufurin ruwa ta duniya da ake yi yau me muhimmancin ta ga Najeriya muhimmancin ta shine al'ummar Najeriya su lura da cewa zirga zirgan hanyar ruwa yana cikin manya-manyan zirga-zirgar da al'ummar najeriya ke yi amma ba a cika bashi karfin gwiwa da kulawan da ya dace a bayar ba to muna so mu amfani da wannan dama gwamnatin najeriya da sauran al'umma da masu arzikin najeriya su mai da hankali kan tallafa ma zirga-zirgar ruwa domin a rage hatsura na hanya da kuma hasarori da ake yi kuma ya fi arha a yanzu dai masana da masu sharhi na ci gaba da janyo hankalin hukumomin Najeriya wajen samar da wadatattun jiragen ruwa na zamani da suka ci hakan zai taimaka wajen samun sauƙin haɗurran jiragen ruwan kwale-kwalen. Mataimakin gwamnan jihar Niger, Comrade Yakubu Garba, wanda ya wakilci gwamnan jihar Niger a taro na World Maritime Day, ya ci, sannu a hankali jiragen ruwan na zamani za su wadatu a ƙasar. eh to babu ba a samun abu rayuwa daga farkonta har karshen ta ba ka taba cewar yau ka samu daidai da kake so to idan ka ce mutane cewar a daina amfani irin wancan na al'ada to sai idan mun ba su abin da suke so to ba za mu ce cewa a daina kwata-kwata ba amma a sa hankali a koma ga zamani inda ya dace kuma ya amfani da gargajiya saboda rashi da a shiga ruwa a ce ana iyo gwandama a ce an hau wancan din ai dama shi ake amfani amma zamani ya zo ana sa kuma ga zamani sakona ga al'umma shine an ce rigakafi ya shi magani to ina so mutane al'umma su kiyaye kada a jira sai ranan da yi wannan abin ya faru a'a idan ka san akwai alamu kana bakin ruwa a dan janye ba wai kwata-kwata ba daga nan zuwa wata biyu in Allah ya da lokacin ruwa ya soji ana iya dawowa da mu neman abinci ne idan ko ce mutum kwata-kwata ya bari wuri ba za ka bashi ba za ka ce mishi to saboda haka nan muna roƙon su ne saboda rai a yi kokari a koma tudu sai nan da bayan wata biyu a dawo bakin ruwa Ko a cikin wannan damana dai, ɗaruruwan mutane ne suka rasa rayukansu a sakamakon haɗurran jiragen ruwan kwale-kwale a jihohin Sokoto, Zamfara, Taraba da Yobe da kuma jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto na musamman. A nan ne kuma za mu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin wakilin namu da baki ɗayan sashen Hausa musamman Fiona wa Mayi da ta hada sauti. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. An gaishe ka. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. sago na farko a yau na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Maimunatu Idris Kano da Bilkisu Garba na Halikamba sai Hajiya Binta Women Leaders Doguwa. Kuka ce Salam VOA Hausa. Hakika yara ƙanana da mata marasa gata da mata da aka bar musu marayu a Najeriya suna ɗanɗana kuɗarsu na tsananin shan azaba sanadiyar tsadar rayuwa da ake fuskanta a kasar kuka ce kuna fata gwamnatin najeriya da ma manyan masu fada a jihar najeriya za su tausaya wa bayan allah wato talakawan najeriya sai sako na gaba shi ma na haɗin gwiwa da ya fito daga alhaji umar forever gashuwa da adam a adam gashuwa inda kuka ce salam ya hausa fatan alheri gare ku kuka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kashe shugaban jam'iyyar apc na karamar hukumar zuru da ke jihar kabbi da yan bindiga suka yi bayan sun yi garkuwa da shi tabbas yana tabbatar da cewa hakika babu tsaro a najeriya sai dai tsoro da ya cika cikin mutane fal kuka ce ya allah ga mu gare ka kai mana mafita sai sako na gaba da shi ma ya fito daga isa lawan girgir magajin garin girgir a jihar yobe najeriya kace salam voa hausa dauke harajin vat da gwamnatin shugaba tinubu ta yi kan iskar gas da kuma wutar lantarki a gaskiya wannan mataki ba zai yi wani tasiri ba ga rayuwar talaka a halin da talakan ke ciki a yanzu idan har gwamnati da gaske take yi to babu wani zaga-zaga illa dai kawai a dawo da tallafin man fetur domin janye tallafin man fetur da aka yi a najeriya shine umul aba'isin duk wani halin kunci da matsin rayuwa da talaka ke ciki a yau don haka ba ragi ba ƙari mai da tallafi shine kawai mafita sai sako na ƙarshe a yau wanda ya fito daga sanusi madattai da magaram da isuhu makeri madattai sai iliyasu yakubu digawa da yakuba mai aski badaraka a ƙarshe musa Amurka Malam Indu Kazawai. Kuka ce salam biyoyi Hausa hakika muna yaba gwamnatin kasar jamhuriyar Nijar karkashin jagorancin janar Abdulrahman Tiani bisa matakin da ya dauka na kaddamar da wata katafariyar makaranta ta horar da sojoji sanin dabarun yaƙi da tsaro da fatan Allah ya sa wannan mataki na gwamnatin ta Abdulrahman Tiani ya zamo silar shafa babin ta'addanci da 'yan ta'adda a Nijar da ma sauran kasashe makwabta. Ya ci gaba da aiko sakonni masu ma'ana. sai an ji ku. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce har yanzu Isra'ila ba ta yanke shawarar irin matanin da za ta maida kan harin makami mai linzami da irin ta kai mata ba, ya kuma ƙara da jan hankalin Isra'ilan da kada ta ce za ta kai hari kan cibiyoyin man Iran. Shugaba Biden ya shaida manema labarai a yayin wani taron manema labarai a fadar White House cewa Isra'ila bata kammala cimma matsaya ba game da matakin da za ta ɗauka akan harin da Iran ta kai mata. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta gana na ɗan wani lokaci da wani rukunin Amurkawa 'yan asalin ƙasashen Larabawa a Flint na Michigan a jiya Juma'a da nufin samun goyon bayan al'ummomin da suka kullaci irin rawar da Amurka ke takawa a yakin da ake yi a Gaza da ya faɗaɗa zuwa Lebanon. kwamitin yakin neman zabenta ya faɗa cikin wata sanarwa cewa mataimakiyar shugaban ƙasar ta ji ta bakin al'ummar kai tsaye game da yadda suke kallon zaben da kuma tashin hankalin da ake yi a gaza da lebanon ukraine ta ce tana da hujjoji da ta tattara masu alaka da yadda aka kashe bursunonin yakin 'yan ƙasar ta ukraine su casa'in da uku; cewar wani jami'in tsaro da aka ɗora alhakin binciken laifuffukan yaƙi masu alaka da mamayar da rasha ta yi wa ukraine yuri bolostov wanda ya jagoranci sashen kula da binciken laifuffuka da aka aikata a yaƙi da ke ofishin babban mai gabatar da ƙara ya fitar da adadin na baya-bayan nan a yayin wata fita kai tsaye a kafar talabijin a ranar 4 ga watan Oktoba nan. Wata kotu a Minsk ta ɗaure wasu mutane sama da goma a gidan kaso na shekaru da suka kama daga biyu da ashirin da biyar bisa laifin agazawa abin da Belarus ta kira da ta'addanci a wani sansanin soji da ke wajen babban birnin ƙasar a bara. A watan Fabrairun bara ne wani rukunin masu adawa da gwamnati ta Belarus suka ce sun harba wani a tsabibin jirgin leƙen asirin soji mallakar Rasha a wani harin jirgi mara matuƙi a sansanin. Rasha da Belarus dai sun yi watsi da batun cewa kanzan kurege ne inda gidan talabijin na Belarus din ya rika nuna wasu hotuna da ya ce jirgin leƙen asirin ne Irat Bari A50 da aka gani ba tare da wani kwarzani ba. A ranar Asabar ɗinnan Pakistan ta ce masu tada ƙayar baya sun yi kwantan ɓauna kan wani jerin gwanon motocin sojoji da ke tafiya cikin dare a wani yanki da ke kan iyaka da Afghanistan. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Hauwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da Fiona wa mainan dudu da ta haɗa shirin da ma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai an ku.